da ke nufi ka kawo ranka mana kana mai maido da ranka kana ma mata gulki a kadanan mai yin hidima mai yin hudu hidima wa Allah da wannan ran naka kaga tun da da ita kake nufi ka horar ta zama mai yin hidima wa Allah to wa kullu kadanin duk wani mai hidima layuwa tika ba zai taimake ka ba alama sarrafi kan faranta min rai ba za ka shi buhu kada ka bauta ka da shi duk wani aboki duk wata kawa duk wata wacce ce da ba za ta taya shi ainihin abin da zai faranta wa Allah ba watsar da ita duk wata yar da ba za ta taya shi wanda Allah zai ji daɗin wannan abun ba ba a ce wace ba wasan ba. an bayan kin yi abin da zai ko yar kuwa ko mai ce ko masu ruka ko mace ce duk wani wanda ba zai tsaya ka abin da zai faranta wa Allah ya ga wa fi an anhu man kana su yusbihu duk wanda ya faɗi wannan du'a yayin da kariya ya waye ba a faɗe shi اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا دعائي يا الله ما أصبح بي من نعمة جو abin da ya waye gari na waye إيمان lafiya ce kuɗi ne jama'a ne wane ne ne A'u bi adin min khalqika ko kuma in ba aurina ba take a wurin wani ne daga cikin halittunka to wannan faminka shi wanda ya ɗaukaka yau to daga gare ka ne wahadaka la sharika laka فلك الحمد من غودي بر ولك الشكر من أحبوك يا كتير لوعي يا بو كتير نعم يا عدنا با أي كما هذا كتير كتير يا ماي شيء نعم كتير نعم بدل نعم yau daga nan to baya nan kaga shi sa dole kaga ka dubi da kake sake da shi to dole tsakanin da shi da wani mahaifiyarsa ta zo ta gansu kawai ku duba yan gata dama mahaifiyarsa ita ce ke so ya matsa ta ce ita lalle sai dai a kawo mata shi wurin halgar sauyi suna da yawa sun kai su biyar an dai na ga so uku da ya jawa shi wanda shi ko da kewa ya shi kira jiya nan suka zo nan suka zo nan za ku sha'ani da kawo su a ba nan masallacin kusan shi ne babban lamarin kamar na baka fata na wani kan Ya zo ɗaurin aure a maurin algar ka shi zo shi to haka da haka nan kaga mai yake da sunan aiko abun na aka yawon nan ga aika ga duk rinkin su ba ko da bai masan laifin ko to ba zai ralai da wani shi yasa gari mahaifiyarsa da gari kuma na gaya za su wuce yana suka nan aka tasiri da su nan aka yi wadai da sunan tsakanin magarba nan tashi kaga ko son yayan na san ku an yara yara nake magana Ɗanka ko kowace tana can tana bugan kirji rana na girka ba. Ta rana wurin wani. Duka kowa mun kunya. wani akwai abin da ya waje ba kage kada wata guguwa ta kwashe ku Kai abin da ya kawo ku to wani na kan yayansa su zo ba su zo ba ina gwamna Amma ganin biyar sun fi biyu sun yi karan kanana da alaƙa sun fi biyar ka gani da misali a ce za ka zo gan su a gaban nan na faɗa da su mai faɗa mu shirya mai faɗa mu shirya sai na jin aida za ka ji daɗi hmm? ai ka ga kai sai ka koma gefe an ko kuma ka kore su ka ce sai mun bar nan amma koren jin daɗi ne ba wai koren ba ka so ne ba daɗi ne ya ishe ka har yawa amma ka duba haka ka duba haka kan kana gari baya daga irin mana ke to gaskiya duk wata magana da za ka kai wani shi lokaci kai masa aikinka a rushe yake kamar yadda na yake rushe ya ci nasara ko da jifa jifa a ka san ya tafi makaranta ne ya kaga ba matsala da safe ko wani abu da shi to zan tafi kwalta kan a'a ni na tafi jami'a a'a na tafi wuri kaza za ka ga idan kana kallon nan da kyau akwai waɗanda suke jami'a in aka yi haka za a aka ɗaga alƙalami za a hoto fuf za su zara da yau ga suna nan sun san yayin da za a mai da alƙalami sun koma ya ka kuma sai gyaran Allah saka ga abun ke bakin ciki yi inda in abun da gaske mutum yake yi gaskiya kake ce gaskiya na gaskiya ya kamata a kiran sa maka illa ah, mai yake da shukuru ba wanda zai yi wannan du'a'in daga Allahumma zuwa nan wurin nan illa adda shukura zalikal yau ya sauke yabon wannan wani wa man kana zalika wanda wancan du'a'i shi ne yamsi da yamma kada adda shukura laifin kaga daga nan kawai sai a yi ta karawa a kai ta ɗiba ana zubawa jaka in ta ɗiba ana zuwa jaka ya riga ya fafuwa da yi ko gaban kamaru kai in ko aka ci gaba da kai jaka za ta nauyi ko ya ke nauyi a kan zuwa ta ana zubawa wa yazkuru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama man ibtuliya fa sabara Wa'o'o iya fasha kara, wa zoli ma fa gabara, wa zala ma fasta gabara, ko la'aika la homa al'amdu wawan bauta juna. Akwai aiki. Duwanda aka jarabce shi ya hakora, an ɗorawa mai ya rabawa amma hakora, a ka bashi. Allah ya buɗa masa fashakara aka cutar da shi ya yafe Aka ba wata rana za ka gari da wanda ke shiga tana kallon shi mutu shi zu ka kyale shi a shi ne gafara ba wanne ne a cikin su wanda kake so a buga maka misali ya ɗaya ma ya wadatar ibtuliya fasabara talauci ya kama ka ko ce wata gantara daga Allah ko ta wasu mutane an riga an shirya ka balla yadda za ka zaka zo zaka aure Jadi wannan ba da bagare ku ne ba Allah ne ya kaddaro. Da gane su ta yafi. Kai haƙuri da wani ke damu ka Allah ya warware. Kai ciwo na iya samun ka ga ayyukan ba kake a jirgi gaba da ciwo a sami ka ya rike komai ta kai haƙuri. Sai Allah da Allah sake ka. Yadda akan dukiya ko akan yaya ko akan mace ko akan kaza. ibtila'i baharun ne za la sa'ira lahu ka hakura baka daina wannan harkan ba yanzu ka duba ba ya shiga ya shiga NCE a nan daga NCE nan ba alheri a ciki dawo munan da muna da ya tafi shiga jami'a shi ba jami'an ne ta dame shi ba ilimin jami'an ba abun da ake gudanarwa ya shayi in ya mutu a ya mutu a wani hali ya dawo yanzu sau kai babu abin da ya dace a ya ka ya haƙuri ne kawai ka je ka buɗe makaranta shi nan ka ci gaba tarbiyyar da mutane su ƴaƴan da ka horar sa ta jami'a sa je su nemo abin da su nemo wani shi zai zai bi maka abu don yanzu duniya na a ko'ina a da galgale kake abin da kake gudu ko a kasuwa kake nan da ake ganin kana da zaman kanka to ba ka da zaman kanka daga takudu wani haru kaga kai haɓu kaga kirki na yi ne kai ma kana so ga ɗan uwanka can forob eh, eh, ga ɗan uwanka can gosso ka ba ga wannan can ga ƙarni kaman ya zama ga wannan can kura ce ba ku Allah ne ya ba ku amma kai ka zo masu aiki hidimar rayuwarka ba yaro ka kura ka hasa ka kai wani abu ittila'i ne karshe ta kusan kila sai kawai gari ka koma sama da rancin kama fa sai ya kuri zulima kuwa a wannan afili yake zulima an ci ta da kai wanda ba ya kuwa sa igala kai igala ka an cutar da shi ya gane ma'anan balallaban sa za ka yi ka ci dubu goma sannan ka ce jibi za ka ba shi jibin yi ka ce yana eh, samu ban samu ba abu da za ka zo sai ka bi ta gabansa ka sayo shinkafa ka ɗauko a kasa gaban shi ah, kana da shinkafa ciji da ba ka biya ni ba sai wani ban da shi ya gama ya ci ya ci ya gama ya yi wani ne kuna nan za ka je na fama shi ma babu shi ma babu to ka samu wanda shi ya bako shi ma ya ya ce nan wala ka zama kana bi za ka biya ne a lahira ba da buwa to saboda ka ma fa gafara misalin ya yi muni sannan kuma dole a kana yi hmm? ah, eh eh ah, eh, eh. ai ah, na da wala cewa gaba ɗaya har da Allah a bar kuwa za su iya cewa lahira ta eh kai lahira za a biya ka yayi amma kin ka kamar shan ga Allah kamar shan ga Allah akwai wala yanzu ba gani ba junaidu wani soja da ya dawo daga yaki an ji an sha wahala an cikin da sore na nan ne kawai ta gida idan zuwa gida kawai sai gaji zai dokar da ba fasa na baba ina wani lafiya kalo? ina ne ne ka zuwa gari da ce za gari na zai kalle makabarta sai ka da ruhun Allah ni za ka wa insulanci ma ka masa sanda sai ka fadda ke wuce ko ya tashi ya mirmire bayan ya yi nisa aka ji masa kai ka san wanda ka doka kuwa ya ce to jinai jinai don Allah ki wallahi jinai rogo da mutum ya kama shi yana son manta ba ba ka yi min ba ba ka halatta ba ba ka yi min kaza wallahi ban sa ita eh, eh, kai tun tunna ya ne ya za a kai dalilin in je a na kuma ne yanzu ne ba ka ta wannan cutar ne ke da kai Allah zai ba ni kaza Allah zai ba ni kaza ni kuma sai in ce Allah ya kai ka wuta Ah, ba na fata Allah kai ka wata kan tunin ka roƙa maka Allah ya gafarta maka Duli hmm? masa gafara. An ji da kan aka mata wannan shi kana kawai da mutum ya gama magana zai ga sauke zan taka maka masa. To irin wa'annan gafaran barkatai. wazalama kuma shi ya ga yi zaluncin kwakwa da fara yi ba da haƙuri ya shi ga faru. Kula ika lahumar amnu wannan su ce da amince cikakke wa hannu a duna. Wai yi musarwa, an musallallahu Alaihi Wasallama, an hau aukawa. ni ba ku faɗa wata magana da suke damuna ba yanzu ka kika karatu da na tafiya dalla dalla ta gane kana ga za ka iya yin wannan domin Allah amma ma mala abun na aukuwa sun karshen da ka aikata wanda za ka aikata sai ba daga ba ka tuna in ma Allah ya sa ka tuna أوصى رجلا بثلاث فقال أكثر من ذكر البول da yawaita suna mutuwa Yeshi da luka an masu yahu zai ɗauke maka hankali duk abin da ba mutuwan ba wa alaika bin du'a'i kalizimci du'a'i fa innaka lata dare mata yustajabu daga yaushe za a karba yaushe za a karba සද්දින් ගයිලි දෙකින්ද කස මූරි ලෝක වාදක විශ්කොරි වඉන්න ශුක්‍ර زيادතු නිශකරතු ඉතනකෝ ويذكر عنه أنه كان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني وكل بلاء حسن أبلاني والحمد لله الرازق ذي القوة المتين اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا وجعلنا لك من الشاكرين malalar du'a'o'i ga du'a'o'i nau'i nau'i mun ba sa ba malalar dai an zo cikin so lokacin da mutum ke cike mutane sun cinye lokaci amma ka ga yanzu irin wannan ba sai kyanta wannan littafi idan mutum ta da littafin sa gefe wannan du'a'i ka cire wancan du'a'i ka cire wannan du'a'i ka cire ka tara ƙarshe da idonka ma kana da ido yanzu za ka rasa shi nan gaba sai ka sa ta ai ka tafi da abin da ka abin nan in kuma kana da kwamfuta ka je ka tafa da kanka idan kana zama kai ka yi wata rana kawai za su zama kai sallah kana bukata kai wani duwawi sai dai kana ka ce waje ne za ka dinga ba mutane a'a du'a'o'i dai ka ce kuma Allah da su wanda ka samu daga kaza wanda ka samu daga kaza godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni ya shayar da ni ya shiryatar da ni duk wani bala'i da kyau Allah ya ɗora min shi ya jarafe ni da shi ya ni'imta ni da shi Allah arrafi zil quwwatil matin ya Allah la tunzi minna salihan kana. kada ka karbe alheri da ka bawo ولا صالحا رزقتنا جعلنا لك من الشاكرين أن أنا وجعلنا كسنيا ما سوى يا غريك ياي وانا